Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarki Lahashin gumel tare da muka almasi garba da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar talata goma ga watan agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai To filu da alamar zuwa yanzu haɗin gwiwar sojojin Amurka da ke Afghanistan da na sojojin gwamnatin ƙasar ya kasa taka birki ma mayakan Taliban. Jiya Litini, 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawan Amurka sun gabatar da wani kuduri na inganta lafiya da kuma rayuwar jama'a. Sannan Amurka tare da haɗin gwiwar Burtaniya da Canada sun kakaba sabbin takunkumi ga ƙasar Belarus jiya Litini. kanan labaran kenan aka saurara yau talata yau ne ranar farko cikin shekarar musulunci zaman ka musulmi kana aza abubuwan ka bisa da tsarin shekarar musulunci gaskiya a a gaskiya kenan saboda ka gani ina aikin gwamnati to mahi yawanci dan abin da aka bani ga wata watan da aka bani shi watan turawa na so shi ne ka kira haka kuma za a ji cewa rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar plateau ta ce tana aikin ta ba sani ba sabo tare da yin kira ga al'umma dan Allah ina roƙonku in wani abu ya faru faru kamar an kawo muku hari nan ku yi maza ku gaya wa jami'an tsaro kada ku ɗauki doka a hannunku. sai ya kasance da mu cikin shirin kamar kowace rana talata mana tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. ga dukkan alamu hatta haɗin gwiwar matuƙar ƙarfin sojin amurka da na jami'an tsaron ƙasar afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka birki ma mayakan taliban a afghanistan waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattu makamai da kuma yawan gaske a wani ƙoƙari na mallakar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita jiya litini jami'an gwamnatin amurka sun bayyana halin da ake ciki a ƙasar ta afghanistan da abin damuwa matuƙa suna masu nuni da yadda taliban ta yi ta kwace hedkwatocin larduna har biyar cikin sa'o'i 72 al'amarin da bai faru da rashin sanin manya a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ba a ta bakin sakataren yada labaran pentagon john kirby afghanistan ba ta kama hanya mai kyau ba yana mai cewa sakataren tsaron amurka leo austin ya damu kamar sauran al'ummar duniya jiya litini 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka sun gabatar da wani gagarumin kujeri na inganta lafiyar jama'a wanda zai faɗaɗa sassan da gwamnatin ƙasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin amurkawa Shirin a hukumance ya kunshi da dama daga cikin irin alkawuran da shugaba Joe Biden ya yi lokacin yakin neman zaɓe na shekara ta ashirin na baiwa matalauta damar shiga sahun Amurkawa masu tsakatsakin karfin tattalin arziki. A lokaci guda kuma zai faɗaɗa irin hidindimun da gwamnati ke yi wa jama'a a ƙarƙashin shirye-shiryen da ake da su yanzu da kuma sabbin da za a ƙirƙiro. Kudirin zai tanaji bayar da ilimi na bai ɗaya kyauta ga yara ƙanana 'yan shekaru uku zuwa hudu gabanin suma makarantar ƙananan yara ta kindigatin da kuma karatu kyauta na tsawon shekaru biyu a kwalejojin al'umma ga waɗanda suka kammala manyan makarantu na high school. Ga Amurkawan da suka manyanta kuwa, kudirin ya tanaji kashe ƙarin kuɗi wajen inganta rayuwarsu ta yadda gwamnati za ta ɗau nauyin karo na farko na buƙatar gilashin gani. haƙoran roba da kuma na'urar inganta ji amurka tare da haɗin gwiwar burtaniya da canada sun ƙaƙaba sabon takunkumi ga ƙasar belarus jiya litini ranar da aka cika shekara guda da fara zanga-zanga a wannan ƙasar ta gabashin turai kan zaben da mutane da dama ke ganin an tafka maguɗi ciki tun bayan fara zanga-zangar shugaban ƙasar ta belarus alexander lukashenko ya ɗau tsauraran matakai kan masu zanga-zangar lumana da kuma 'yan adawar siyasa a maimakon ta girmama abin da mutanen belarus ke so kirikiri sai kawai gwamnatin lukashenko ta shiga yin magudin zaɓe ta biyo bayan hakan da munanan matakan murkushe masu ra'ayin da ya saba nata a cewar shugaban amurka joe biden a wata takardar bayani an jima kaɗan ibrahim zai sake dawa da labarai amma kafin nan yau talata ranar goma ga watan agusta ita ce rana ɗaya ga watan muharram wata na farko a tsarin shekarar musulunci wanda ke nuna farawar shekarar alaf ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira daga sokoto muhammad nasir ya duba mana wannan batu tamkar kalandar girangori wadda ake kira gregorian kalanda a turance wadda ta ƙunshi wata goma sha biyu farawa daga janairu zuwa disamba ita ma kalanda ko kuma shekarar musulunci ta kunshi wata goma sha biyu farawa daga watan muharram zuwa zulhijja sai dai bambanci shine watannin kalandar musulunci ana iya ganin su a sararin samaniya kuma soma kidayar wata ya ta'allaka ga ganin jinjirin wata inda watan zai yi kwana da tara ko talatin sabanin tagirin gori wanda ke da kwanaki talatin ko talatin da 31 da ma watan Fabrairu wanda ke kwana 28 ko 29 abin da ya sa shekarar ta gori ta fi shekarar musulunci tsawon kwanaki. Akasari kasashen duniya sun karkata ga amfani da kalandar gori wajen tafiyar da lamuran yau da kullun. sai dai kuma akwai wasu kasashe na musulmi da ake amfani da kalandar ta musulunci na zanta da wasu musulmi akan tasirin kalandar musulunci a gunsu sunana musa obandawaki zaman ka musulmi kana aza abubuwan ka bisa ga tsarin shekarar musulunci gaskiya a'a gaskiya kenan saboda ka gani ina aikin gwamnati to mahi yawanci dan abin da aka bani ga wata watan da aka bani shi watan turawa na so shi ne ka kira sunana umaru murtala mai nama dangi shine local government dan burunji ka taba shirya yin wani abu ga shekara ka yi amfani da shekarar musulunci gaskiya na taɓa yin abubuwa zuwa ga ibada ta ne ba dangane daga wani buki haka wani abu haka zan samu lokaci wani dare wanda zai waru in samu wasu addu'o'i da salati da astagfari masu muhimmanci Umar Allah da Ado ikon Allah to ni dai a gaskiya abubuwan a lokaci lokaci nakan manta ko kuma su escaping din mind ina sai dai lokaci lokaci nakan dan kokari na daidaita al'amura na na rayuwa duk da karancin kulawa da wasu ke baiwa kalandar ta musulunci malamai sun ce tana da tasiri sosai dr mustapha sira attahiru malamin addinin musulunci ne a najeriya yana samun haɗin kan musulmi duk duniya za ka karar da musulmi gaba ɗaya suna amfani da kalanda guda abin da kwanan wata musulunci a nan najeriya shine kwanan musulunci wata kasa sannan na abubuwan da ke gudana na al'amura na musulmi suna tafiya daidai da kalanda musulunci yanzu misali in muka dibi alamar aikin hajji sai da zakarin aikin hajji ana yi ne cikin watan goma na kalanda turawa wata ran oktoba wata ran nuwamba wata ran disamba wata ran hajjawari ma amma hajji guda ne da ɗaya ba aikin hajji amma cikin hajji ba yanzu ga dukkanin lamura ana amfani ne da watannin girin gori kamar ranakun da ake keɓewa na hutu a shekara ko da kuwa hutun ya shafi wani aiki na musulunci to ya za a iya samun sauyin wannan lamarin domin kalandar musulunci ta yi tasiri muhammad lawal mai doki yana cikin masu fafatuka akan girmamawa da kuma yin aiki da kalandar musulunci a najeriya eh, inda yana yiwuwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za a ga kowa ya kula da irin wannan in an kai dole dole a wasu yankuna na musulmi duk da yake ana amfani da kalandar ta girin gori haka ma ana gwama kalandar musulunci kamar a makarantu ko a kafafen yada labarai duk da a ƙara samar da tasiri ga shekarar ta musulunci. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A da Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labarai. Filu, rundunar sojin amurka za ta buƙaci sojoji su yi allurar rigakafin cutar covid-19 zuwa tsakiyar watan satumba a wata takardar da ya tura ma sojojin sakataren tsaron amurka leo austin ya ce zai buƙaci amincewar shugaba joe biden don sa yin rigakafin zama wajibi zuwa tsakiyar watan satumba ko kuma da zarar hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta amurka fda a takaice ta bayar da izini na ƙarshe na amfani da rigakafin pfizer wanda duk ya zo na farko a cewarsa takardar ta yi kira ga sojojin da su shirya ma wannan bukatar sannan austin ya kara da cewa ba zan yi jinkiri wajen saurin daukar mataki ko kuma baiwa shugaban kasa wata shawara ta daban ba muddin naga akwai bukatar yin hakan a wata takardar bayani ta jiya litini biden ya ce yana matukar goyon bayan sakon na austin sannan ya ce yin rigakafi zai sa sojojinmu su kasance cikin ƙoshin lafiya su fi kare iyalansu kuma hakan zai sa sojojinmu su kasance cikin shiri don gudanar da aiki a ko'ina a duniya jiya litinin kasar canada ta sake bude kan iyakarta da amurka ga 'yan kasashen waɗanda suka yi allurar rigakafi saboda tafiye-tafiye waɗanda ba ma na dole ba karo na farko da amurkawa za su iya yin hakan tun daga watan maris na shekara ta dubi da ashirin. a ƙarƙashin wannan tsarin baya ga rubuta takardar buƙatar yin hakan sai kuma matafiya sun gabatar da shaidar yin cikakken rigakafi da irin allurar da ma'aikatar lafiyar kasar ta amince da ita da kuma shaidar ba a dauke da cutar covid-19 a gwajin da aka yi cikin tsawon sa'o'i 72 da suka gabata ana iya sauke manhajar rubuta bukatar a wayar salula kafar labarai ta associated press ta ce a yayin da hukumar kula da kan iyakar canada bata ce ga yawan mutanen da take kyautata zaton za su zo daga amurka ba shi kan wani kamfanin amurka da kan yi gwajin corona ya kun bayar da sakamako a ranar ya ce irin ayyukan da yake yi sun ninku har fiye da sau uku a 'yan makonnin nan a ƙarshe bayan gamawa da gasar olympic ta bazarar sama da aka yi a tokyo yan rajin yancin ɗan adam na shirin takura kamfanonin da suka ɗaɗɗauki nauyin fannoni masu tsada na gasar olympic ta lokacin sanyin winta ta shekara ta 2022 wadda za a yi a birnin beijing na ƙasar china 'yan rajin na buƙatar cewa shugabannin manyan kamfanonin su faɗi dalilansu na goyon bayan wata hidimar da a cewar su za a yi amfani da ita ne wajen ɗauki hankalin duniya daga tauye 'yancin ɗan adam da ake kan yi a faɗin ƙasar china gwamnatocin ƙasashe da dama ciki har da amurka na cewa yadda gwamnatin china ke yi wa al'ummar yugo da ke yankin shinshan na yammacin kasar kamar darkame su a sansanoni da ɗirka musu sinadaran hana haihuwa tamkar kisar kare dangi ce labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla, rundunar ta musamman da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta nema agajin al'umma da muhimman bayanai da ka kaucewa ɗaukar doka a hannu. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta haɗo mana da wannan rahoton. Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar filato ta ce za ta ci gaba da gudanar da aikinta na samar da tsaro ba tare da sani ko sabo ko nuna wariyan kabila addini ko jinsi ba. Kwamandan rundunar Operation Safe Haven wanda shine kuma ke jagorantar runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar jaje da ba da tallafi a yankunan da aka kashe mutane aka kuma kone musu gidaje a ƙananan hukumomin Basa da Riyom a nan jihar Plateau. Dan Allah ina roƙonku in wani abu ya faru kamar an kawo muku hari nan ku yi maza ku gaya wa jami'an tsaro kada ku ɗauki doka a hannunku saboda a hakan ne muke samun matsaloli abin baya karewa za mu ga cewa mun kwatanta adalci mun nuna gaskiya daidai gwargwado kuma da Allah ina ina roƙonku a riƙa yin sulhu sai da haƙuri za mu cimma burinmu shine za mu samu zaman lafiya a plateau Kwamandan wanda ya gana da rundunar da ke samar da tsaro a tsaunin Tamborok da ke yankin Gana wuri a karamar hukumar Riyam ya kuma umarci jami'an tsaron da su aiwatar da dokar harbe duk wanda suka samu dauke da makami ba tare da izini ba. Basaraken Irigwe, Brangwe Irigwe, Reverend ronku Aka ya ce burinsa shine dukkan al'ummomin da suka gudu daga yankin su dawo don ci gaba da zaman lafiya. Mutane kowane iri kabila nawa ne, in ke ba shi da jama'a ai ba ya sarautan komi. To ni ina so kowa da kowa. Ina kokari ne mutane na da sun bar garin nan ban sai dalili ba su dawo ina fata zuwa jiya nan zai kawo zama lafiya zai sa mutane na dawo kowa da kowa. A ƙauyen Bay da ke ƙaramar hukumar Yom, Reverend Sunday Mai Saje ya yi fatar zaman lafiya ne don su ma sojoji su huta. halan da da kuna shigowa yara suna gudu eh soja sun shiga na ce nan soja sun zo a in peace ne su sojojin ma su sun shekaru ba su ga iyalinsu ba so su gan cewa salama ta kasance na addu'a cewa zuwa nan zai daida kawo babban salama a wannan kasan kuma jihar plateau za ta kwana lafiya a ƙauyen maraban dare shugaban fulani arɗa ya'u idris ya ba da tabbacin cewa ba za a sake samun matsala a yankinsu da ƙabilar irigwe ba faɗan nan ta wuce kenan ta faru ta kare insha Allah kuma yadda ka tura jami'an tsaron ka zuwa cikin wannan wurin mu ma a haka muke rokonka ka turo mana namu wanda za su dan duba mu a nan da mu da dukiyoyinmu da iyalanmu da muke tare da su a nan. Shi ma arɗa wada waziri ya ja hankalin matasa ne kansu guji ɗaukan doka a hannunsu. Ba son daukan doka a hannu kwata kwata kwata kuma wanda ya dauki shanunsa ya sa a cikin gona irgoni ban yafe mashi ba har abada ban yafe ba ba na so zalunci ba na so ba na son zalunci rundunar da ta raba waɗanda rikicin ya shafa kayayyakin abinci barguna da tabarmai zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gai da zainab babaji wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 31 da 60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu da VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafakan mu yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Saka mai wuya. A sunana ibrahim muhammad duguri ga majalisar malamai ta fct abuja nigeria in ka dubi tarihin nigeria akwai wani wadda ya ayyana cewa tun farkon samun yancin kasa cewa shi ya balle ya yanke yana bukatar kasar kansa wato jamhuriyar kansa ana ce masa baro dan kudu ne suka kama shi aka hukunta shi hukuncin kisa kenan ka ga duk wanda suke cewa suna bukatan warewa kasar sudan ta ishe su abin lura lokacin da john garan yake raye tun daga zamanin numer har zuwa ainihin zamanin sadiqul mahadi har zuwa zamanin ahmad umar albashir an yi yaƙi akalla tsawon shekaru ashirin da 21 yakin basasa a ƙasar sudan 'yan kudancin sudan suna buƙatar a raba su da arewacin sudan to waɗanda aka kashe daga shekara ta ɗaya bayan sun samu 'yancin kansu zuwa yanzu shekara ta 2021 da nake magana sun fi waɗanda suka mutu a lokacin yakin basasa. sunana abdullahi balalau shugaban ƙungiyar jama'a jama'atu izalatul bid'a wai mutu sunna ana raba ƙasa ne idan an ga cewa ƙasan nan zamar ba zai yiwu ba sai a zauna akan teburi a tattauna kuma a ɗauki matakin cewa to wannan haɗakar mu ko zaman mu ko tarayyar mu ba zai yiwu ba saboda dalilai da kaza da kaza ku ku ɗauki yankin ku mu ɗauki yankin mu amma mu rabu cikin zaman lafiya da walwala matakan da waɗansu sashi na wannan ƙungiyar kabilar ibo suna ipop suka ɗauka na ƙoƙarin cin zarafin 'yan arewa to abin tambaya nan 'yan arewan su ne suka hana raba ƙasar ko 'yan arewa su suke mallakar kasan in dai ba so ake yi a tashin hankali ba babu dalilin da za ka keɓe wasu jinsi ko wasu yanki ka ce su za ka yaka jama'a barkan ku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan washington dc idan abin a ce an bayo inyamurai abin da suke nema ne na kasar su ta bayafara ya za su yi da gagarumin arzikin da suka tara a arewacin najeriya da wasu sassa na najeriya dan kamar manyan gine-gine kamfuna masana'antu shaguna da sauransu za su basa nan ne ko kuma ya za su yi da su ne sannan kuma suna da isasshiyar kasar ma da za ta dauki duk wannan arzikin da suka tara a wasu sassan najeriya a can sabuwar kasa tasu idan an ba su ita din ba da bayan haka ya najeriya za ta yi da inyamuran nan da ke kirarin cewa ai su inyamuran arewa ne sannan nan suka tashi na aka haife su nan suka girma nan suka sani ba su san ko ina ba sai nan wannan na daga cikin abubuwan da za mu tattauna a shirinmu na yau tare da nasiru adamu lekaya wanda ya shirya muhawara tsakanin nasiru din da yushe aliyu malamai bismillah bangaren nan nasu na kudu maso gabas ai ba su ne ke da mai ba bai fi jiha ɗaya ba a cikin jihohinsu wadda ke da mai kudu maso gabas kuma idan ka ɗauki maganar albarkatun ƙasa akwai abin da ake kira benue trough wanda irin gas ɗin da yake kwance a gurin ma ba ma man fetur ba ya fi na ƙasar ukraine kusan ya fi kowanne yawa ma a duniya a yanzu maganar da ake ciki to amma saboda irin tashin tashina da tashin hankali da ake ta yi a wannan bangare an kasa ma fara tono waɗannan abubuwan kuma inda za ka gane cewa akwai wannan mai da wannan gas a wannan wuri ai ga makwabtanmu chadi da niger kaga duk suna da mai kuma duk hanyar ɗaya ce saboda haka kaga akwai mai a kwance a wannan wurin tun daga lake chad inda yake jihar borno aka gangaro zuwa su gombe har zuwa benue akwai mai na su rarratin kamun kuma wajen yushewu watakila yushewu na ga yana neman yin magana shi idan aka ce mutanen igbo su tafi ya nuna najeriya za ta zama tsakanin yankin arewa da yankin kudu maso yamma na yarbawa kenan a'a ai zai zama kawai ita kasar biafra idan ka dubi taswirar da aka zana tunda su dai mutanen kudu maso kudu sun ce su ba sa ciki to za ta zama kama wata ƙasar gambia a cikin senegal sai dai inda gambia ta fi su shine tana da ruwa su kuwa ba su da ruwa to idan aka yi ba karamin rufe kansu za su yi ba saboda su fita daga nan sai dai inda jirgin sama za su hau kuma duk sanda za su fita sai sun biya kuɗin tsallaka ƙasa zuwa ƙasa ko da yake yadda mutane suke ɗauka cewa idan aka ce su koma biyafura to za su koma biafra amma saboda su ne za su zama ƙasa ta goma sha shida a wato tarayyar afirka ta yamma ecowas to kaga dama a wannan protocol na ecowas kowane ɗan ƙasar ecowas zai iya shiga kowace ƙasa ba sai da visa ba kamar yadda mutane a nan suke ganin a in sun tafi sai sun yi visa za su shigo najeriya to kaga su ne za su zama ƙasa ta goma sha shida to shigowarsu najeriya ɗin nan sai dai za su ba kayayyakin da suke da shi a nan za a samu matsala kwarai da gaske ya za a yi ba dai za su iya ɗaukar gini su tafi da shi ba kuma a can in sun koma ɗin ma ba su da ƙasar da za ta ishe su tunda mutum miliyan ashirin ko miliyan talatin za su koma inda mutum miliyan tara ko goma suke zaune a yanzu kaga akwai bala'i da yawa da zai faru. amma malam nasiru watakila bai ji wasu ai sun yi taro a arewa sun ce su inyamuran ko ibin arewa bane ne don haka kowa yi biya fara za su ci gaba da zama a yankin ko yi kyau baka ji to ai shi sa muke ta kokarin dai a dai ɗinke barakan saboda akwai ai hausawa yan uwa na yan uwanka haihuwan ibadan haihuwan legas haihuwan uguta haihuwan innewi duk akwai su amma babban maganar da ake ka ɗan taɓo maganar referendum da ake a kasashe. kwana-kwanan nan mun ga abin da ya kwashe tsakanin a spain tsakanin barcelona da yankin spain mun ga yadda aka kare a hasali ma jiye nan ne ake yafe ma waɗanda suke wannan tawaye an dai dawo dai an zama ƙasa ɗaya ita zama irin wannan na tarayyan kullum za ta kamar zaman aure ne kullum za ta zo da irin nata lalura amma kullun ka gane waye ya zo da ita sannan kuma me ya kamata a yi abinda duk ake magana wannan yanki na arewa arzikin da ke cikinsa ba yankin da ke da arzikin da arewa ke da shi yanda ake fara gane arziki shine da yawan mutane bayan yawan mutane da hazikancinsu na ukunsu kuma da irin abin da suka dauka aikin gwamnatin mutanen arewa nawa ne wanda suka fi yawa aikin gwamnatin tarayya mutanen jihar imo ne nawa ne duka um, mutanen jihar imo saboda haka duka ma'aikatan yau in an ce maka a zo a yi wannan irin ƙuri'ar sa referendum din za ka sha mamaki in yamuri zai raina kanshi saboda waɗanda ke amfana da najeriya daga cikinsu sun fi waɗanda hausawa ko mutanen arewa ke amfana a cikinta sannan kuma abin da ya sa muka tsaya tsayin daka ita wannan ƙasa mai suna najeriya ƙasa abun da take a ciki inda malam ya faɗa cewa man fetur da gas tun daga lecture abin da ya ɗauko ne ana kiran shi gongola basin sannan sai benue tube wannan yanki da aka yi taswirarsa da irin arzikin da yake wuri akwai wani seismologist mutumin morocco wanda muke aiki sai da ya ce ya taba ne ce nigeria full saboda irin bayanan da aka samu daga seismic test da aka yi waɗanda ya bayyana musu a iliminsu to kaga irin waɗannan abubuwa kaɗan arewa ya ɗauka wai don an ce ana kowaye zai mishi gorin najeriya ya masa ƙasarsa ce bai isa ya kwace masa biza ba sannan kuma ita wannan najeriya a yanda muke tafiya da ita dinnan mutanen arewa ne ya kamata su ba mara kunya a rike arzikin saboda idan muka rike arzikin mu za mu samu ayyukan yi ba mun samu ayyukan yi wannan abin da ake magana zai zama na cewa kamar kana cikin tsakiyar europe ne amma kai dan jamus ne yau wato malam nasiru da haradin kamar yadda shi sha'o ya faɗa watakila ban san ko kuna da sabanin ra'ayi ba a wannan lokacin da kungiyar masu dillancin abinci zuwa kudu suka yi yajin aikin kai abinci sai wasu suka dinga zullewa a cikin 'yan arewa suna kaiwa abincin kudu wasu ma sun yi kokari su yi amfani da jiragen sama ma su kai abincin kudu saboda su samo riba ya nuna kenan eh, yankin arewa na buƙatar kudu eh, a ta abubuwa da daman gaske yankin arewa na bukatar kudu yankin kudu ma na bukatar arewa amma yana bukatar kudu idan babu cuta ba cutarwa to amma zaman da ake yanzu zaman da wato za a kama dan arewa a kashe shi a kudu ba wanda zai ce komai ba abin da za a yi ai shine babban abin da yake tayowa da shugabannin arewa hankali saboda me saboda a nan arewa kowa zai sakata ya wala ko daga ina kake amma su a can babu yadda za a dan arewa ya je ko yaushe cikin tsangwama yake ana korarsa ana hana shi duk wani abin da ya kamata ya samu a matsayinsa na dan najeriya ya zama wanda ake kira sa da class citizen ma a wannan gurin ba ma sakan class ba to wannan shine abubuwan da suke ta sa mutanen arewa tun suna lallabawa ana lallabawa a zauna tare a zauna tare da tura ta kai bango mutane suka fara fitowa suna cewa aiko ya kamata mutanen nan inda gaske suke to su koma inda za su fito kuma ana faɗa haka shine ka fara ganin mutanen suna na ta fitowa kuma yanzu ana ta bada hakuri har chief emmanuel ewan yawu ya fito yanzu ya ce mutanen ah, hausawa ko mutanen arewa da aka yi wa ta'adi a kudu maso gabashin najeriya su gaya masa irin ta'adin da aka yi musu a faɗi irin kuɗin da ya kamata a biya diya kuma shi zai kokari ya wuce gaba su tattara wannan kudi a biya mutane diya domin a ci gaba da zama tare wato malam nasiru da abin abinda aka fi ma dubawa kan wannan lamarin shin najeriya ina ne najeriya yanzu misali suwaye ne suka yi imani da ci gaba da kasancewar kasar na a ta na najeriya mutanen jihohin arewa mai nisa ne mutanen wannan yanki na arewa ta tsakiya ne da su ma suke cewa ah, akwai kananan kabilu an basu a baya ko kuma mutanen yankin yarbawa da wani lokacin ake cewa ƙasa ce ta ududuwa to ai yadda da najeriya ne ya sa ka ga waɗannan ethnic nationalities kowa na so ya tabbatar da zamansa a cikin ƙasar kuma su suna ganin saboda ita a yanzu haka a najeriya su suna gwamnati ta fi kowa ba da aiki gwamnati kusan ita take yin komai a ƙasar nan saboda haka suna ganin karɓar gwamnati mutuminsu ya zama shugaban ƙasa ne zai sa su kuma yankunansu da mutanensu su samu wani abu ko da yake idan ka dubi abubuwan da suka faru tun da shugaba buhari ya zama shugaban najeriya za mu ce jihar arewa ko kuma jihohin arewa ci baya ma suka yi ba ma ci gaba ba shi sa wasu mutane kwanan nan naji sun fito suna cewa to su mai shugabancin nan ma yake kara musu kuma duk wannan wato tirzatirzar da ake yi fa maganar shugabancin nan ne shekarar 2023 da ta taho shine kowa yake kokari ya wato ya wasa wutsarsa yana neman ta inda zai yanki najeriya nan to wannan shine abin da ya sa ka ga abubuwan da sun yi sama yanzu kowa ya kufula yana cewa shi zai koma kaza shi kuma zai koma kasarsu ko kuma sunewa ne sunewa ne wanda da duk ba wannan amma yau a ce an samu dan inyamuri ya zama shugaban najeriya ba za ka ƙara jin ana maganar biyafara ba. shi kuma malamai to muna shiri ɗaya da ya rage mana wanda idan mun dawo zai kai mu ga tattauna batun twitter da kuma rikicin da ta yi kwanakin baya da kasar amma musamman za mu dubi kalamin da shugaba muhammadu buhari ya yi can kwanakin baya da yake cewa zai dinga magana da wani harshe da mutanen da ke neman ta da zaune tsaye a najeriya za su fahimta ko me yake nufi da wannan sannan su inyamurai ashe ba su karu da tarihin demokuraɗiyya na najeriya ba musamman abin da ya faru tsakanin mko abiola da bashir tofa a shekarun baya da suka wuce sai a dakace mu a shiri mai zuwa yanzu a madadin nasiru adamu hikaya da bakin bakinsa nasiru din da kuma yusha aliyu ne ne aliyu mustapha sokoto a washington sai an jima madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici da dukkan alamu hatta haɗin gwiwar matukar ƙarfin sojin amurka da na jami'an tsaron ƙasar afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka birki ma mayakan taliban a afghanistan waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattun makamai da kuma yawan gaske jiya litini 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka sun gabatar da wani gagarumin kujeri na inganta lafiyar jama'a wanda zai faɗaɗa sassan da gwamnatin ƙasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin amurkawa masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aiki mu ɗauki da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya domin sauraron shirye-shiryen mu za iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com yanzu a madadin ibrahim kalama garba da ita na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar filhashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington Washington DC